Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar. Za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 22 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a sake jin rahoton nan na musamman kan matukar wahalar da ake fama da ita a Siriya musamman ma wasu yara ƙanana da mata. Kamar kowace ranar Litini Mahmud Ibrahim Kwari na tafa da shirin da rashin ta yi. baban gidan jibrin zai shigo da sharhin jaridun najeriya muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kiri shugaban amurka donald trump ya ce zai matsawa prime minister pakistan imran khan lamba ya taimaka wurin ci gaban tattaunawar zaman lafiya a afghanistan idan shugabannin biyu suka hadu a yau litinin a fadar white house a wani yunkurin karfafa hudun kasashen biyu pakistan ta shirya tattaunawa zaman lafiya kai tsaye tsakanin washington da kuma kungiyar taliban wanda suke yaƙi da al'umman kasar da rundunar kasa da kasa ƙarƙashin jagorancin amurka a afghanistan babbar manufa wannan ziyarar ita ce matsawa a karfafa haɗin gwiwa daga wato tsakanin da pakistan kenan akan ci gaban tattaunawar zaman lafiya a afghanistan kana a karfafa gwiwar pakistan ta ƙara ƙaimi ko kuma ta ci gaba da ƙoƙari da take yi cikin wannan lokaci wurin yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindiga da 'yan ta'adda a cikin ƙasarta in ji wani babban jami'in gwamnatin amurka. wani jigo a jam'iyyar democrat a majalisar wakilai ya ce robert mueller zai bada muhimmiyar shaidar da za ta kai ga tsige shugaban amurka donald trump a kan mulki wannan wani shugaban kasa ne da ya take doka sau shida daga ranar lahad kawai in ji shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai gerard nadler yana fadawa talabijin fox mula ya shirya ya ba da bahasi gaban kwamitoci biyu na majalisa a ranar laraba akan binciken da ya gudanar ko kwamitin yakin neman zaben trump ya yi wani haɗin baki da ƙasar rasha da ta yi ƙasar london a zaben shugaban ƙasa shekarar 2016 da kuma binciken ko trump ɗin ya yi wa bincike karan tsaye ya kamata mu gabatar ko kuma mu bari mola ya gabatar da gaskiya ga amurkawa saboda dole ne gwamnati ta yi wa jama'a lissafi kuma babu wani shugaban kasar da ya fi karfin doka in ji nadala jami'an birtaniya suna zayyana dabarun kakabawa iran ta kunkumi sakamakon kwaci jirgin ruwan nan mai dakumai wanda ke dauke da tutar birtaniya din a kan tekun strait hermes kuma za ta nemi sauran kasashen kungiyar tarayyar turai su sake kakabawa iran ta kunkumi da suka dage mata a shekarar 2016 a matsayin wani bangaren yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukuliya wanda iranin ta yi gwamnatin birtaniya tana fuskantar matsin lamba daga majalisar dokoki ta gaggauta daukar matakan magance taɓarɓarewar hulɗar diflomasiyyar ƙasashen biyu amma kuma ana samun ƙarin sukar lamiri a majalisar akan yadda jiragen dakon man birtaniya ba su da kariya daga ɓangaren tekun straits wasu 'yan majalisa da jama'an soji suna ɗora laifi a kan firaministan birtaniya mai barin gado theresa may na ƙin shiga wani aikin sintiri na haɗin gwiwa da rundunar sojin ruwan amurka wanda amurka din ta yi kiran birtaniya da sauran rundunar sojojin ruwa a turai su yi aiki tare a mashiyar majalisar dokoki ta downing street sai ta dauka idan birtaniya ta amince da shawarar da amurka ta bayar na aikin haɗin gwiwar wato tabkar ta amince ne da tsauraran matakan da shugaba donald trump ke niyyar azawa iran in ji jami'an birtaniya ɗin da na amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wasu jerin sanarwa da kungiyar is ta bayar akan sababbin larduna da take da iko a kansu a 'yan makonnin nan ya ta da muhawara akan ko kungiyar za ta iya sake farfadowa daga faduwar da daular da take ikirarin kafawa ta yi inda wasu masu sharhi suke kashedi cewa kungiyar za ta iya kafa cibiya kafin ta faɗaɗa rassanta a wurare daban-daban a duniya a lokacin da ya bayyana a watan afrilu a baya bayan shekaru biyar an ga shugaban is abu bakri al-baghdadi a cikin wani hoton bidiyo yana rike da wasu takardu akan yadda kungiyoyin ko kuma kungiyoyin da suke alaka da kungiyar ta isis da sabon reshen kungiyar wanda yake a lardin wani lardi a turkiya da kuma kasar afirka ta tsakiya a cikin hoton bidiyo mintin goma sha takwas an ga wato wadda sashen labaran is alfurkan ya fitar albagadadi ya yi marhabi da sababbin mambobi da suka shiga kungiyar daga kasashen burkina faso da mali da kuma sri lanka babaya kuma makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda muka ce za a sake jin rahoton na musamman kan mummunan halin da ake ciki a Siriya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce halin da ake ciki a Siriya na daɗa ƙazancewa kuma miliyoyin mutane na ci gaba da fama da ƙarancin kayan jin ƙai a faɗin ƙasar. Lisa Schlein ta shirya ma muryar Amurka wannan rahoto daga birnin Geneva wanda Daula Salim za ta karanta. aikin wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a syria najat rochdi shine kula da halin jin ƙai da ake ciki a ƙasar ta ce halin da ake ciki a wannan ƙasar wadda ta shafe shekaru sama da takwas tana gwabza yaƙi na da ban tsoro tana mai kira ga al'ummar duniya da ta kare tare da tallafa ma farar hula da ke fuskantar barazana waɗanda ba su ma da ɗan kayan masarufin da zai raya su ta ce mutane kimanin miliyan sha ɗaya da dubu ɗari bakwai na bukatar tallafin kayan jin kai kuma wajen miliyan biyar na cikin tsananin rashi ta ce abin ya mafi muni ga wasu fararen hula da suka kwashe wata guda a tsakiyar musayar wuta da aka yi ta yi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye a yankin idli da ke arewa maso yammacin syria mai magana da yawunta jennifer penton ta ce farar hula akalla 350 aka kashe sannan kuma wasu sama da 330 sun rasa mahallansu ta ce wasu mutane kimanin miliyan uku na fuskantar takamaiman hadari tana mai cewa sun makale a yankin da ake tabka yaƙi don haka makomarsu na ga allah na ga bangarorin biyu da ke gwabza yaƙi saboda ba su da yadda za su tsira civilian infrastructure continues to be damaged and destroyed Protection of civilians remains our foremost concern. Ana ci gaba da lalatawa da kuma ruguza madafun rayuwa babban abin da ke gabanmu shine kare farar hula. Farar hula masu yawan gaske na mutuwa. Yakar 'yan ta'adda bai zama uzuri ga kowa ne ya kasa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a matakin dokar ƙasa da ƙasa ba. Kuma muna ci gaba da kiran dukkan ɓangarorin da su mutunta yarjejeniyar da aka cimma. don kawo kwanciyar hankali. Fento ta ce al'amarin na ci gaba da fin karfin mutane wajen dubu saba'in da ke zama a sansanin alhol mai cike da kazanta da kuma cinkoso a arewa maso gabashin Siriya. Waɗannan mutanen sun gudu ne zuwa alhol tun bayan da gwamnatin Siriya ta kwace Dar wuri na ƙarshe da ya rage a hannun tsatsaurar ƙungiyar nan ta ISIS. Akasarin mutanen da ke wannan sansanin mata da yara ne. 'yan asalin Siriya da Iraki. Mutanen na kunshe da iyalai wajen dubu goma sha ɗaya da ake zargin na mayakan ISIS ne daga ƙasashe da dama. Ƙasashensu na jan ƙafa wajen dawowa da su saboda a hukunta mayakan ISIS. zai kasance mayuwancin abu gare su kuma zai hada su rigima da 'yan ƙasa. Asusun kula da yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da sauran cibiyoyi na kira ga kasashe da su mai da mutanen su gida waɗanda suka hada da yara kimanin dubu ishirin da tara da mayakan isis suka haifa suna masu jaddada cewa yaran ba su da laifin komai hasali masu wahal da su aka yi a wannan mummunan yaƙi ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin jin ƙai ya ba da rahoton kwasar wasu yara zuwa kasashensu a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata. To amma ofishin ya kara da cewa har yanzu akwai wasu dubbai a alhol kuma suna fuskantar makoma mara tabbas. To a gaida daula kafin mu ci gaba bari mu garzaya ruga. regular ambode jamma di yelli paade jaral mangal jabbirgal mangal dasata ko ronta ɓuɓɓe fulaaɓe nangue jangaɓe soppe wargal ikiri wal kaaka tongal kaaka janangal kaaka mum kakata ko bonno ko baylo fewni hakore salli fanay ala sara ɗum woni hambode jamma yeli pat o wonno kunari do kolli ɗi piyanno pulla finine wala pulla finani sisoko on oh, waage sisoko waage sisoko e caja sisoko ɗon e welaɓe no feewi saygalata tan mbaɗe jammadi helli baati nan adam bakary ɗuman nera kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba. Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai suna ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka su je ka kashe su ta hanya mai Masu saurare Assalamu alaikum. Yau za mu kawo muku cikamakin tattaunawar da muka shafe makonni hudu a kanta game da rawar da gwamnonin Arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin farfado da rayuwar tattalin arzikin lardin. Sunana Mahmud Ibrahim kuri

masu saurare a shirinmu na makon jiya mun tsaya a daidai gabar da bakinmu ke fashin baki akan rashin dawwammamin tsare-tsaren sana'o'i da fasahohi da kuma kafofin samar da arziki masu ɗorewa ga al'ummar arewacin najeriya kuma tuni masu kula da al'amura ke cewa hakan na hana kwalliya biyan kuɗin sabulu dr sa'idu ahmad dukawa ya yi tsokaci a wannan gaba saboda yadda aka mai da siyasar harkar ta more je ake yi kawai damun su ake a samu gwamnati don mutanenmu su more ba wai a samu gwamnati don a warware al'umma matsala ba saboda haka wannan gurguwar fahimtar ita ce asali shi yasa sai ka ga in ma kai kokari ka yi wa kowa to sai 'yan jam'iyyar ka si ta ka cewar su ne suka wahala suka samar da gwamnati wannan kenan sannan abu na biyu shine ba a damu da cewar wani sakamako wannan ya haifar ba kawai shi dai mu dai mun mun rabar da kuɗi kaza ga yawan mutane kaza saboda haka shi kenan sai a lissafa abin nan amma kamata yi a ce in empowerment ake so ya kamata yi a ce a samu waɗanda daman suna sana'a sai kowa a kalli sana'arsa a ga me yake bukata a daga ta zuwa mataki na gaba. to idan kai haka to shine za ka samu kowa ya daɗa rike sana'arsa wanda kuma bai da ita ya tafi kokarin nema ta yi kenan irin wannan matsala ce ta shafi tsarin gwamnatin tarayya wato tallafa mutane dinnan na social eh, investment da mm. ake kira empower gaskiya ne ba za ka iya wato fitar da wasu alkalima da za ka ce ga yawan mutanen da fitar daga talauci zuwa wadata ba ko ga yawan mutanen da sana'ar su ta ƙara inganta ba ko ga yawan mutanen da da ba su da sana'ar komai amma ga yadda yanzu sana'a take to iri-irin wannan abubuwan ya kamata a ce tsarin da aka fito da shi tuni an san cewar za a ɗau mutane kaza a kai su gudun sana'a kaza si wata kaza in suka gama daga nan a kai su guri kaza ko kuma a buɗe musu guri kaza ko ai kaza to ya kamata a ce ana da wannan to amma kamar watakila eh, shirin ya tsaya a kan cewa inda aka dan tura mutane wani guri suka ba da adireshin su ana tura musu alamun shi kenan sai ma wanda igar ya daure ne ije gurin yake koyon sana'ar amma wani in dai duk wata yana samun alad wannan kudin suna shigowa ba kama sani ba yana zuwa gurin aikin ko baya zuwa watakila yanzu da za a dire maka gwamnonin arewa a ce kuma ga jagoran arewar kuma shine jagoran kasar shugaba buhari yaya ya kamata menene road map da ake kira ko rolling plan da za a bi a kama ta farkin fitar da arewa daga cikin halin kangin tattalin arzikin nan akalla a cikin waɗannan shekaru hudu me za ka ce musu to kaga dai misalin empowerment da ka magana kamar yadda malamin faɗa duk inda ake so a gina sana'a tabbatacciya masu sana'a ake kargawa su yi mataki na gaba sai kuma a wajabta musu a ba su waɗansu mutane da za su koya musu sana'ar ta jikinsu kuma za su koyi sana'ar sai sun iya sai kuma su zamana cewa sun samu hanyar da za su samu jari wannan ita ce take ɗorewa amma ba wai a je a samu wani training skill kawai a ba mutum a ba shi kuɗi ba bai iya ba saboda ita sana'a akwai abin da ake kira apprenticeship wanda a arewa shi muka rasa sai mutum ya je ya zauna a ƙasan wani ya koya saboda haka in ku za ka yi apprenticeship masu sana'a existing kake tarawa ka ce me yin matsalar su ka ƙara ƙarfafa su su kuma ka ce misali kowa a cikin su ɗebi mutum goma ya ƙarfafa shi ka ba shi daga nan zuwa shekara kaza a wannan shekarun mutum yana koyon sana'a yana karamar sana'a ana biyansa sanda ya riga ya gama ga wata hanya ga wani dama da aka bude masa da idan ya samu wannan certification zai samu hanyar da kuɗi da zai karfafa sana'ar su saboda haka sai ɗore akan wannan amma ka ba shi wani training na wata uku ka ba shi kuɗi bai san da inda zai ba in yayi bai san yadda zai siyar ba kaga matsala ne hanyar da za a fitar da arewa daga cikin wannan matsala a sama wa yankin zaman lafiya sannan a samu hadda dai malam ya ce zai yi wahala abin da ake kira at least a tsakanin gwamnonin a samu elite consensus izamana su gwamnonin suna da sun fahimci kansu kuma sun fahimci cewa ko sun ki ko sun so matsalar ɗaya ta ɗaya ce idan akwai matsala ɗaya da ta shafi ɗaya to za ta iya tsallakawa ta samu ɗaya wanda kuma muna ganin ta yanzu saboda haka suna neman tattalin arziki na bai ɗaya wanda a tattalin arzikin arewa na bai daya suna buƙatar yadda za su samu tattalin haɓaka noma sana'a da masana'antu waɗannan guda uku izamana suna da shi na bai daya sannan kuma suna da wani wato tunani na yadda za su gyara hanyar da za a iya ɗabbaka ilimin saboda idan baka gyara ilimi ba sana'a dinnan da ake magana za ta gurgunta nan gaba saboda haka sai sun samu hanyar da za su gyara tattalin arzikinsu da iliminsu na ƙarshe wanda yake da wahala sai ƙoƙarin gyara siyasarsu mana siyasa yinta ake mai manufa mutane su yi ƙoƙari ko da daga kansu ne su tabbatar mutanen da za su gaje su mutane da da suke da kishin al'umma kuma suke da wani tunani na me za su al'umma kuma a iya wayar da kan al'umma a kan cewa idan mun tafi ku tabbatar wanda za ku ɗauka mai kaza ne mai kaza ne mai kaza wato ita siyasa ita ce marikin ɗabbaka duk waɗannan abu daga sanda ka samu 'yan siyasa waɗanda tunaninsu kansu shi shugaban za su shaƙe shi sai ya yi biya bukatarsu saboda yana so ya ci gaba saboda haka su suke korar masu ilimi daga gare shi saboda su suke da rana mai ilimi wa zai janyo ma jefa ma ƙuri'a amma ɗan siyasa shi ke da mutane a gyara siyasa ta arewa ya zama na za jama'a za su iya haɗuwa su cire son su cire wanda ba zai taimaki al'umma ba idan aka fitar da arewa daga cikin matsala wallahi an fitar da najeriya saboda arewa ita ce babban kashi na najeriya dakta ya kake ganin a siyasance za a ɗabbaka waɗannan shawarwari duk da daga ciki ya ce akwai wata mai wahalar gaske wato mahmud idan kana neman ɗan adam mai ƙwazo mai hazaƙa mai kaifin basira mai jajircewa akan abin da yake so samu har sai ya cin magaci ka samu dan siyasa to sai kai fatiya ka tashi duk suna da waɗannan abubuwan amma abin da suka rasa shine wato sadaukar da kai ga al'ummar ba a ga kansu ba su duk wannan abubuwan nasu da alherin da yake tattare da shi suna yi ne wajen neman mai su a karan kansu za su samu saboda haka da za su mai da abin akan yaya za su fitar da ƙasa daga wannan hali inda allah ya azurta su da waɗannan abubuwan da na lissafa maka cikin ƙanƙanin lokaci za su fita kuma ina tabbatar maka duk ƙasashen da suka fita waɗanda da muka taso tare suka fita wannan abin kawai suka cewa cewar wannan kaifin basirar tasu da hazaƙa da hana ido bacci ana mitin ana kulle-kulle da tsare-tsare to shi suka yi akan ya za su fitar da ƙasarsu shi kenan sai Allah ya taimake su suka fitar amma muna mu sai suke yi akan ya za su samu mulki su more don haka ya za su murƙushe wanda duk ike kan hanyarsu wanda ko zai hana su samun mulkin ko in sun samu zai hana su morewa wannan shine kawai to kuma haka ne ya za a kawar dama magana muke ta watakila shi eh, mallawa habib ya zayyana wasu matakai da in an bi su mm. za a fidda ta arewa daga cikin kangin da ta shiga mm. kuma har ma ya ce in arewa ta fita mm. najeriya ta fita domin arewar ita ce najeriya za ka iya cewa kai tsaye shine muka ce waɗannan matakai sannan ta yaya za a bi waɗancan shawarwari da ya faɗa har su ɗabbaku. ai na amsa maka abun da suke yi ɗin nan suke samun gwamnati wannan jajircewar da suke samun gwamnati wannan hada idan ido baccin su kwana suna mitin shi za su yi wajen duba shawarwarin da malam lawan ya bayar shikenan yanzu nan za su zo maka da ƙari akan wanda lawan ya bayar ba kan yadda za a azurta kai ba kan yadda za a fidda al'umma daga cikin kangin da suke ciki shikenan Allah zai taimake su su fita Ba za ne mi kuɗinka. Masu saurare wannan ita ce cikamakin tattaunawar mu akan wannan batu na halin ni yasu da tattalin arzikin arewacin Najeriya ke ciki. Da fatan mahukunta sun ji shawarwarin masana kuma za su kamanta yin aiki da su. Godiya ta musamman ga Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Dr. Lawan Habib Yahaya. Yanzu a madadin abokan aiki a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. wassalamu alaikum a gaida mahmuda yanzu kuma ga baban gida jibirin da shiri na gaba sharhin jaridan ne da jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai na cewa yanzu haka masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da wasu 'yan kasar turkiya guda hudu da ke aikin gine-gine a jihar kwara jaridar ta premium times je ta ce an yi garkuwa da mutanen ne a karamar hukumar idu da ke jihar kwara a ranar asabar dinnan kuma har yanzu ba a ji duriyarsu ba sai kuma jaridar daily trust jaridar da troito daya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama najeriya najeriya da ake kira sira cewa ta ɗauki matakin kai karar gwamnatin tarayya a gaban kotun hukunta masu aikata manyan laifuka na icc jaridar ta ta ce kungiyar ta sira ta gabatar da kokenta ne a gaban kotun domin bincike kamar yadda aka bar yara fiye da miliyan goma sha uku na garin ba a titunan najeriya ba tare da halartar makarantu ba ƙungiyar na buƙatar wannan kotu ta duniya ta gudanar da bincike akan tsoffin shugabannin najeriya da na yanzu da tsaffin gwamnoni da na yanzu domin sanin hannun da suke da shi wajen gazawa da baiwa yara ilimi kamar yadda yake kunshe a kundin tsarin mulkin najeriya da kuma na majalisar ɗinkin duniya sai kuma jaridar da punch jaridar troito cewa yanzu haka dai cikin wasu 'yan najeriya da ke zaune a ƙasar amurka ba tare da izini ba ya ɗori ruwa sakamakon izinin da shugaban ƙasar ta amurka donald trump ya bayar ga jami'an hukumar shige da fice na cewa su yi da duk wasu da ke zaune a ƙasar ba tare tare da izini ba jaridar ta punch ta ce yanzu haka akwai 'yan najeriya da dama da ke zaune a ƙasar ta amurka wanda kuma wasu su ba su da takardun zama sai kuma jaridar sahara reporters da ake buga ta yanar gizo jaridar dai ta bayyana cewa yanzu haka majalisar dattijan najeriya ta bayyana cewa za ta tafi hutu a ranar Juma'a nan mai zuwa kamar yadda ta tsara idan har shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gaza gabatar mata da sunayen ministocinsa da yake so 'yan majalisar su tantance kakakin majalisar dattijan wajen najeriya sanata adedayo adeyeye shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai yanzu haka dai shugaban kasa muhammadu buhari ya shafe kwanaki hamsin ba tare da naɗa ministocinsa ba domin ko a karan farko da aka zaɓe shi sai da ya shafe watanni shida cir ba tare da naɗa minista ba har ila za mu koma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar da yana cewa yanzu aka rundunar sojin saman najeriya ta sha alwashin saka ma daya daga cikin sojojinta da ya tsinci euro dubu talatin da bakwai kwatankwacin naira miliyan goma sha biyar kana kuma iya mika shi ga mai shi shi da wannan jami'in sojin saman najeriya mai suna bashir umar ya tsinci kuɗin ne a kasuwar hajj camp da ke birnin na kano kuma dan take ya buga wa mai kuɗin waya a lambar da ya gani a kan ambulan da ke kunshe da kuɗin baban ya jibrin murya amurka daga lagos To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Ƙungiyar Super Eagles ta Najeriya wanda ta wakilci kasar nan wajen gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2019 zuwa lamba uku da kuka yi sai dai mu ce ba yabo ba fallasa a to haka ne mana wanda ya fita da niyyar sayan jirgin sama sai gashi ya dawo da babur masu sha'awan kallon kwallon kafa musamman masu hawan jini sai a yi hankali idan mutum ya biya wa kungiyar super eagles ta nigeria sai kungiyar ta kai shi barzaku wannan ita ce gaskiyar lamarin igil na najeriya kenan takan iya ta zama golden takan iya ta zama flying amma da zaran ana so ta yi sufa sai kaga ta faɗi ta mace baki ɗaya allah wadaran na ya lalace bafa adama da fata daga karamar hukumar gombe na jihar adamawan najeriya assalamu alaikum to yanzu kuma ga babu makeri da labaran duniya amman fata. shugaban amurka donald trump ya ce zai matsa wa prime minister pakistan imran khan lamba ya taimaka wurin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya a afghanistan idan shugabannin biyu sun hadu a yau litinin a fadar white house a wani yunkuri na karfafa hulɗar kasashen biyu wani jigo a jam'iyyar democrat a majalisar wakilai ya ce robert mueller zai ba da muhimmiyar shaidar da za ta kai ga tsige shugaba donald trump daga karagan mulki jami'ai a birtaniya kuma suna kokarin zayyana dabarun kakabawa iran ta kunkumi saboda kwace jirgin ruwa mai dakon mai wanda ke dauke da tutar birtaniya a kan tekun strait hormuz ta kasar wato iran kenan kuma za ta nemi sauran kasashen kungiyar tarayyar turai su sake kakaba wa iran takunkumi da suka ɗage mata a shekarar 2016 a matsayin wani bangaren yarjejeniyar da wato yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukuliya na ƙasar iran gwamnatin birtaniya tana fuskantar matsin lamba daga majalisar dokoki ta gaggauta daukar matakan magance taɓarɓarewar hudar diflomasiyyar ƙasashen biyu amma kuma ana samun ƙarin sukan lamiri a majalisar dokokin akan yadda birtaniya ko kuma jiragen birtaniya ba su da tsaro To masu saurare nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya. da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin jini ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai anjima.